وامرت لان اكون اول المسلمين kuma ya umarce ni in zama farkon wanda ya musulunta ya miƙa wuya ya juya zuwa gare shi a cikin wannan al'umma